wa mu da sake haɗuwa a wannan rana ta Asabar حدوة أولا dace da وتكداتي da shida ga watan شعبان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara arba'in da bakwai, wadda ta yi daidai da goma sha hudu ga watan biyu miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha na fadilatu sheikh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasinmu na 44 a cikin wannan littafi mai albarka Allah madaukakin sarki muke roƙo da ya datar da mu muna cikin har ila yau fasali da yake magana akan abin da ya shafi sallar janaza a satin da ya gabata mun karatu a fakara ta sittin da takwas wanda yake magana akan in ya zama gawawwaki sun yawaita to ya halatta a yi musu sallah gaba ɗaya a lokaci ɗaya sai dai da muka tashi yin bayani sai muka yi bayanin yadda za a jera in ba manta ba sai na ce za a jera su ne maza sahu ɗaya mata kuma su ma sahu na biyu a bayan maza su ba mun tashi a karatu san uwa salih sai tunatar da ni wanda na ƙara bincika na ga haka bayanin da na yi kuskure ne jera su ake sahu ɗaya a gaban liman haka straight ba ana sa maza sau dogo haka sai a sa mata kuma sahu dogo a bayansu a'a ana jera su ne straight a gaban liman ɗaya wannan na bayan wannan wannan na bayan nan haka za su tafi straight amma zan maza su ne suke sab da liman inda maza suka ƙari nan sai a fara sa mata sai a jera su haka ake ake sa su ba kamar yadda muka faɗa ba a satin da ya gabata Allah ya saka mishi alkhairi da ya tuna mana wannan to za mu tashi a fakara ta 69 shi ma ne ce wa yajuzu an yusalla ala kulli wahidatin min al Falatu. yace kuma ya halatta ya halatta in suna da yawan a yi ma kowace gawa sallan nata daban kamar da ya halatta a musu gaba ɗaya sallah ɗaya to haka kuma ya halatta ko da suna da yawa a kawo su ɗaya bayan da a yi ma wannan a sake yi ma wannan a sake yi ma wannan ya halatta haka ya halatta haka bi ma'ana ya danganta da abin da shi jagoran ya ga shi ne maslaha na ayi malai ce li annahu aslu so da ai yi ma kowace gawa sallanta daban shi ne ma asali ai ne ma asali shi wancan na biyu a musu gaba ɗaya lokaci ɗaya sauƙi ne da rangwame da shari'a ya bayar an gane ku amma ma kowa sallar shi daban wannan shi ne ma asali malai ce wa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'ala zalika fi shuhada shuhada'i uhud kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yayi ma waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud musulmai da suka yi shahada a yakin Uhud mutum saba'in da biyu ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musalla ɗaya bayan da bai sa an an jera su ba yace wa fi zalika hadithan yace akan haka akwai hadisai guda biyu da malam zai mana ishara zuwa gare su yace al-awwal hadisin farko an Abdullah bin Zubair hadisin Abdullahi dan Zubair wannan hadisi na abdullahi dan zubair malam ya yi mana magana a kai a matsala ta hamsin da tara a matsala ta hamsin da tara za mu kowa matsala ta hamsin da tara mu tuna hadisi na biyu a matsala ta hamsin da tara hadisin abdullahi bin zubai ci hmm? hadisi na biyu ya shafi na tamanin da biyu ko na ga haka ne ko na'am za mu ga hadisin abdullahi bin Zubai da malayin ishara zuwa gare shi da ya ce a shahidu shafi na ɗari da biyu ne mana ya yi kuskuren rubuta shafi na ɗari da biyu za mu ga a tsani a shahidu da annan nabi sallam salli ala shuhada'i uhud wa ghairihim wa fi zalika talatatu ahadith to za mu ga wannan matsala din hadisin abdullahi bin Zubai. wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ma kowa sallarsa daban-daban sai ce hadisi na biyu shine hadisin Ibn Abbas hadisin Ibn Abbas yace lamma waqafa Rasulullahi sallallahu alaihi ala Hamza yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya akan Hamza ya tsaya akan Hamza Hamza bin Abdul Muttalib wanda shi ma yana cikin waɗanda aka kashe su a yakin Uhud yace amara bihi yayi umarni da Hamza fa huyya ila al-qibla aka fuskantar da Hamza yana kallon al-qibla thumma kabbara alayhi tis'an yayi masa sallah yayi kabbara tara akan Hamza yace thumma jama'a ilayhi shuhada sa'annan sai haɗa hamza da sauran shahirai ɗin ce kullama utiya bi shahidin wudi'a ila hamzata bayan da ya ma hamza sallah sai ce to a fara kawo kuma sauran shahidai ɗin da ya bayan ɗa kowane shahidin a kawo sai haɗa su da hamza sai sake musu sallah mafhum mana shi bayan hamza an masa sallan shi kadai sanan duk wani shahidi da aka za a mishi sallah aka an sake musu sallah tare da ni da Hamza yace fa salla alaihi wa ala shuhada'i ma'ahu yayi ma Hamza sallah tare da sauran shahidai tare da Hamza hatta salla alaihi wa ala shuhada'i 72 salatan har sai da yayi ma Hamza sallah saba'in da biyu, su rasu ne adadin yawan shahidan da suka rasu a Uhud bayan yamma hamza duk shahidin a kawo za a ije tare da hamza ya sake musalla tare a ɗauke shi a kawo wani ya sake musalla tare da hamza a ɗauke shi a kawo sai da aka kawo shahidan nan gaba ɗaya saba'in da ɗa, har da hamza saba'in da biyu ya zama amma hamza sallah sau nawa kenan saba'in da biyu mafhum bayan amma hamza nashi duk wani shahidi a aka kawo kuma sai a ije kuma tare da hamza a sake musalla duk wani aka kawo sai a sake ijewa tare da hamza a sake musu sallah malai ce wannan shi ma dalili yake nuna cewa lallai ana yin ya halatta a yi ma kowane ba wanda ya rasu sallah shi kadai ko da waɗanda suka rasu suna da yawa malai ce wannan hadisin akhrajahu tabarani fi mujamihi al-kabir min tariqi muhammad bin ishaq ce imamu tabarani ya fitar da wannan hadisin a cikin mujamin kabir daga muhammad bin ishaq Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu to malam sai tattauna matsala wadda ke da alaka da musalul hadith wadda ba za mu bi shi ba a can kafa a shafin na hudu, sai malam ce qala nawawiyu nawawi fil ga gurin ku Ya ce imamun nawawi ya fada a cikin al-majmu' littafin al yace wattafaqu ala anna al-afdala an yufrada kullu wahidin bi salatin Imam an-Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi Allah ya jikan shi gafarta mishi yace malamai sun ittifaki akan cewa abu mafi falala shine an yufrada kullu wahidin bi salati shine a kadaita kowane mutum ɗaya da sallar shi mafhum shi yafi falala yace illa sahibat tatimma fajazama bi anna al-afdal an yusalla alaihim duf'atan wahida sai ce a cikin malamai malamin nan ne kawai mai ah, wanda ya lissafi at-tatimma shine kawai yace abin da ya falala shine ayi sallah gaba ɗaya lokaci ɗaya me dalilin shi yace li anna fihi ta'jil ad tafni wa huwa ma'murun bihi shi kuma yace dalilin da yasa yace abin da ya farala ne a musalla lokaci ɗaya ce yin lokaci ɗayan ne fi dacewa da umarnin manzan Allah sallallahu na a gaggauta yin janaza mun ji zai shi ko ba manzon Allah sallallahu ya umurce mu gaggauta janaza ba misali an samu gawawaki ɗari ko ɗari biyu, musamman yanzu da ake samun masu zuciyan da kwakwalwan dabbobi za shiga gari kawai su kashe mutane a can kashe mutum ɗari an kashe mutum ɗari biyu da tsaban dabbobi ne su marasu imani Allah ya saka musu akan waɗannan azaliman to sai a zo da mutum ɗari biyu sai a ce za mu kowa sallah shi kadai kaga ba zai ba zai ba da daman a gaggauta ba shi ne shi maganan wani shi malam sai shi mamman nasu Albani sai ce wal madhhabu al-awwal yace amma abin da za a tafi a akai shine maganan Imam Nawawi na farko yace li annahu aktsaru amalan yace ai amma kowa sallah daban-daban ya fi sa aiki ya yawaita kuma iya yawan aiki ne iya yawan lada an fahimta ku yau sai ce wa arja lil qabuli kuma shi nan aka fi samun kyautata tsammanin a samu lada da yawa da za a ƙarshe aiki a samu lada yace wa laysa huwa ta'khiran katiran ba wani jinkiri bane mai yawa sallan gawa yana wuce minti biyar ne in ya daɗe kenan misali an gama daɗewa ko an gama daɗewa amma wannan amma wannan amma wannan mafhum amsan da shi ya bashi shi kuma wancan malam yana ganin a za a samu za a samu jinkiri za a samu jinkiri kamar mu ana samun jinkiri ne saboda yanayin yadda mu muke yin muke yin namu an mun karanta a ba mun sha gari mun karanta da yawa su yadda suke dama a zamanin ta an yi rasuwa misali an nan za a yi wanka a yi masa sallah a ɗauke shi a je makabarta in an je makabartar ne za a ije shi a gefe sai a yi haka kowa na gurin mun karanta a baya ko domin kuma kaga za a za a zauna ne a jira sai an gama haka kabari wanda suke haka ma ba su samu soriya ba su samun damar su yi su yi sallah ba sa samun damar rakiya da sauransu amma inda za a yi irin wancan ne tsaga jinkirin ba zai yi ba zai yawa yadda ake tsammani sai fakara ta saba'in mala ce wata juzu salatu alal jinazati fil masjidi yace kuma ya halatta a yi magawa sallah a cikin masallaci ya halatta ya halatta an gane ku mu fahimci abin da yadda Maliki yake yi mana magana kaga in ya in ya zo in ya zo magana akan abin da yafi zai faɗa mana wannan shi yafi ko in akwai wani abu tsafanin wannan ya halatta amma bai kai wancan da zai faɗa mana wannan ya halatta duk da cewa wancan shi yafi ne so da in kaga an yi karkace an yi an yi laifi mafhum in kaga an yi karkace an yi laifi amma dai kaza shi fi daraja shi fi lada mafhum mana za ka iya faɗakarwa ka ja hankali amma ba jan hankali irin wanda za ka ma wanda ya daidai ya sabo ba an gane ku aga wanda ya sabo ai yadda za ka ja hankalin shi daban wanda ya aiki zunubi wanda kuma kana son ya bar mai karancin falala ne ya aikata mafi girman falala shi kuma yadda za ka ja hankalinsa daban shi ma ya halatta yi magawa sallah cikin masallaci ya halatta yace li hadithi Aisha ta radiyallahu anha qalat abin da yasa maluma suka ce ya halatta yace saboda hadithin na na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta yace lamma tuwfiya Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah radiyallahu ta'ala Yace lokacin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suna Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kare da a gare shi lokacin da ya rasu ya rasu hijira shekara 55 a garin Madina a lokacin Marwan bin al-Hakam shine gwamna a Madina lokacin Muawiya bin Abi Sufyan Allah ya kare ta a gare shi shine khalifa yace to lokacin da Sa'ad bin Abi Waqqas ya rasu arsala azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka aika da sako cewa an yamurru bi jinazatihi fil masjid cewa a zo da gawan sa'ad bin abi waqqas a zo da shi masallaci me yasa suka ce a zo da shi masallaci ce fa yufallina alaihi saboda su ma su yi musharaka wajen yi masa sallah an gane ku fa fa'alu sai aka haikata hakan tunda ai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ayi suka bada umarni ko ba haka ba ko wanda ke gwamna a Madina dole ya bi wannan umarnin to da wannan umarnin daga ogan gwamnani. ne an gane sai aka aikata hakan fawqafa bihi ala hujratihinna yusallina alayhi da aka zo aka aka iji aka zo da shi masallaci aka iji a kofan ɗakin matan manzon Allah Sallah alaihi suka yi masa sallah akhraja bihi min babil jana'izi da aka tashi fita da shi sai aka fita da shi ta wata koma da kira babul janaiz alladhi kana ilal maka'il, wanda kofan da ke ta gefen da nan ne ake zama a yi alaula ko a yi huta ko a yi wata bukata a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shakira al-maqa'id a masallacin kofan da ta nan ne ake fita in mutum wajen zai mutum zai alaula ko zai zauna ko zai kaza a wajen masallaci nan ake zama kuma na kiran kofan da babul jana'iz, to ta nan aka fere shi bayan an yi haka fa balaghahunna sai kuma saƙo ya je mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan nasa abu zalika cewa an samu daga cikin wasu daga mutane musamman waɗanda ba sahabbai ba sun aibanta hakan hakan bai musu dadi ba ya za a ce a shiga da gawa cikin masallaci ne a yi masa sallah wa qalu har aka samu su ma suka ce hadhihi bid'a suka ce wannan bid'a ce cewa abinda mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai bid'a ne ma kanat al-jana'iz yudkhalu biha ila suka ce ai ba a shiga da gawawaki cikin masallaci ba a shiga ai janaza cikin masallaci da wannan sakon ya je wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa balaga zalika Aisha sakon ya je mana Aisha Allah ya kare da a gare ta fa qalat sina na shi tace ma asra an-nasu ila an ya'ishu ma la ilma lahum bihi ta ce abun mamaki yadda mutane suke hanzarin sa baki cikin abun da ba su da masaniya a kai an ce a yi sai ka zo ka yi tambaya me dalili ba kawai ka yanke hukunci ka ce babu ba, har ka bashi hukuncin bida an gane so kalan ma asra'a ma dinnan ba ba ne, bane ta ta'ajjubiyya ne inda tambaya ne da ainihin din zai ɗauki zamma ne sai zama asra'u an gane ku amma da ainihin ne dauki fata ya zama na ta'ajjubi na mamaki tana mamakin yadda mutane suke gaggawan kutsawa cikin abin da ba su da ilimi a kai abu alaina yanzu wai suna aibantawa ne a kanmu an yi marra bi jinazatin fil masjid saboda an shigo da dawa cikin masallaci sai ta ce wallahi na rantse da Allah injina na Aisha ta ce na rantse da Allah ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد تجي نار إلى الله لوكة الصحابي صحيل صحيل بن بيضاء صحابي ني daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu dan Makka yana cikin waɗanda suka yi hijira duka biyu na zuwa Habasha kuma aka yi hijira zuwa Madina kuma ya halarci yakin badar da uhud da sauran zazuwar kafin yarsu wanda ya cikin sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarce su tafi habasha suka tafi aka yaudare su suka dawo suka sake komawa karkashin jagorancin Ja'far bin Abi Talib yayin sai Ali ko daga nan suka wuce Madina da shi aka yi yakin Badar da shi aka yi yakin Uhud ya rasu a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da shi da ɗan uwansa na na ce wallahi a cikin masallaci manzon Allah sama yi musu sallah fi jawfi al-masjid a cikin masallaci manzon Allah ya musu sallah amma ga shi yau wanda ba sahabi ba bai da wannan halin ba ya zo yana ce wai mun yi bid'a saboda mun ce a shigo da gawa masallaci an fahimta ko to kaga anan bayan hukuncin da malai sai nuna mana na halaccin yin sallan janaza a cikin masallaci sannan yana ƙara jan hankali ne gare mu musamman wannan lokacin da muka tsanci kanmu kar kawai kana jin abu ko ka yanke hukuncin cewa babu ko ka tambayi wanda ya faɗa ko ka yi bincike ko ka yi bincike ya ce kaza da kaza da kaza addini to me dalili eh ga dalili ga dalili ga dalili sai ka je ka duba sai ka gamsu ka ka gamsu ko ba ka gamsu mafum amma kawai kana ji ko ka yanke cewa babu babu wani abu ma za ga abu ne wanda yake sha'ir kusan kowa ya sani amma kai ba kai kawai baka sani ba sai ka ce babu hmm? satin da yake na ba labarin wani ko da ya kira ni suna rigima ne da matan shi waya matan shi fada cewa ba a in an yi fitsari ba a tsarki da hannun dama sai ta ce ba wani hadisin da ya hana kawai ta yanke hukuncin babu da ya kira ni a waya sa twitter ya tambaye ni na faɗa mata cewa kuskure ne an hana ta ce malam ban gamsu ba malam ban gamsu ba ni ban yadda ba to kaga irin wannan akwai kaga yanzu duk wanda duk wani yaro dai da ya tashi ko bai je islamiyya ba inda yana tarbiyya gidansu ya san ba a yanke fitsari da me hannun dama dama ita ga ta babbar da yara da miji da yara ma tana ta ce babu to kaga wannan akwai abun nan da gaske na ce masa ni mamakin da nake ji shine ya kike koya ma yaran ki na san kika tambayi yaran ki ma za ce miki kuskure ne ba wai ma abun nan so kaga irin wannan muna da irin wannan Allah ya sa mu gyara gaba da malai ce wannan hadisi akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da shi haka ashabu sunan su ma sun fitar da shi malai ce shi ya fitar da shi a cikin ahkamul masajid a cikin littafinsa a saman mustapha matsala ta saba'in da ɗa malam sai ce lakin al'abbala as-salatu alaiha khalid al-masjid mun gani ku. sai wani ce amma abin da ya fi falala ya fi daraja shine a yi mazawa tsallan a wajen masallaci fi makanin mu'addin lissalati alal jana'i a wani guri wanda dama an tanadi gurin ne saboda yi ma gawa sallah wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi yake abinda sahabban suke a gari ana tanadar da guri ko ya zama gurin asali an tanade shi ne don sallan gawa ko kuma ya zama masallacin ne na idi an yadda zai zama masawaje ne na sallan idi da kuma sallan gawa mafhum yace to yin hakan shi ya fi falala yace kama kana al-amru ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda al'amarin da ya fi yawa a zamanin manzon Allah Sallasan. alaihi wasallam wa huwa al-ghalibu ala hadihi fiha kuma shine abinda manzon Allah Sallasan ya fi yafi aikatawa malaka wa fi dhalika ahadith akan haka akwai hadisai da yawa malam sai zai fara ta mana wasu daga cikin hadisan sai ce al hadisi na farko hadisi na farko ya yace an ibn umara radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi bi rajulin minhum da wani mutum daga cikin su wa mara'atin da kuma wata mata zanaya waɗanda suka yi zina fa amara bihima sai manzon Allah sallallahu alaihi ya bada umarni akan su faruji ma sai aka jefe su aina aka jefe su Ya ce ƙariban min mawdi'il janaizi inda masjid an jefe su a wani guri kusa da gurin da ake sallan janaza wanda ke kusa da masallaci an fahimta ku kaga Abdullahi ɗan Umar ya ce a kusa da gurin da ake yin sallan janaza kuma gurin yana kusa da mai masallaci kaga har ma sun san akwai wani guri wanda ba a cikin masallaci da aka keɓance saboda mai sallan janaza shine muhallin shahid mafhum yawwa Ya ce wannan hadisi na farko kenan akan akan haka ko kuma dama haka yahudawa suke in in suka samu abun nan suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo na farko annabi sallallahu alaihi musu hukunci suka ki karfa suka ce ba haka yake a littafin su ba su a littafin su in namiji da mace sai zina waɗanda suka taɓa yin aure suka ce su a littafin su ba jifa bane kawai za a za a mutum a zaga na mutum gari a shafa mishi abu a ta mishi tsaya a ɗan bubbuge shi sai a sauke shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai to ku je ku kawo littafin ha tu burhanakum ku tunda kun ce kaza shine addinin ku to me dalili ku yi proving mana suka je su kawo a taura da suka zo to akwai irin su Abdullahi bin Salam akwai su Sa'ad bin Mu'adh waɗanda malamai ne a Yahudawa lokacin da suke Yahuda su ne ma jagororin yanzu ko musulmai ne da aka zo da shi za a karanta wanda zai karanta sai rufe ayan da ke magana akan jefe waɗanda suka yi zina kuma ka katangagu sai rufe da hannun shi haka sai karanta sama ya karanta kafa ya fassara iya son rai shi so da annabi sabai ba sa jan yaran ibraniyanci sai shi abdullahi bin salam sai ce daga hannunka daga mana sai daga sai shi karanta ayon ya fassara hukuncin kenan a jefe su a jefe su Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai a je a jefe su tunda hukuncin iri ɗaya ne tunda hukuncin iri ɗaya ne wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada ɗaya daga cikin sahabbansa yace je ya koyo yaran so da ya ringa karanta su kuma yana musu reply na su malaki wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya ya fitar da shi a cikin tsayin littafi yace asali hadisi na biyu an jabir daga jabir bin abdullah al-ansari Allah ya kare da a gare shi yace mata rajulun minna yace wani mutum daga cikin mu ya rasu fa ghasalnahu sai muka misa wanka wa wada'nahu li rasulillah sai muka ije mi shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haitu tuba aljana'is a inda ake ije ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gawa in zai musu sallah inda maqami jibril a wani guri da muke kira maqamu jibril thumma azanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bis sai muka yi ma manzon Allah sallallahu muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi cewa mun kimtsa shi yanzu lokaci da za zo a masalla fa jaa ma'ana ya zo tare da mu fa salla alaihi sai masa sallah to kaga shi ma wannan Jabir yace muka ije shi a inda muke ije ma manzon Allah sallallahu ya mishi yayi sallah sai faɗo a wajen masallaci wannan shi ma shi Ya ce a asalis na uku an Muhammad bin Abdullah bin Jahash. Muhammad bin Abdullah bin Jahash Allah ya ƙara ya a gare shi Ya yace kunna julusan bi fana'il masjid mun kasance muna zaune a fili a wajen masallaci haitu tuda'ul janaiz a inda ake ijagawa waki a musu sallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana zaune بين ظهرين ظهرانينا أذكانم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء سيما زم الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كنسا سما زوا كرشان حديث مفهوم هذا وانا شمال يكاو محل شاشيني شي محمد بن عبد الله بن جحش يقول cewa suna zaune a waje a inda ake idani a fili inda ake gawa a masa sallah duka mala ya kawo ne nuna mana cewa abin da ya fi yawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ana sallan janaza ne a ina a fili ba a cikin masallaci ce Allah bi'na hudu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam najashi abu hurairah yace manzon Allah sallallahu ya sanar da mutuwan najashi fil yawm alladhi mata fihi aranan da ya mutu a ciki yace kharaja ila al-musalla sai manzon Allah sallallahu ya fita zuwa ga filin da ake yin sallan janaza fa saffa bihim wa kabbara arba'an yayi musu sahu tare da sahabbai kuma yayi kabbara hudu a matsayin sima jashi sallan kaga duk da ma wannan sallan najashi kaga salatul ra'id ne babu ma gawan amma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da su zuwa ina waje fili saboda maka nan hakan shi ya fi falala an fahimta ku Yake al-khamis hadisi na jar qauluhu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi man salla ala jinazatin fil masjid falaysa lahu shay'un duk wanda ya ma yayi magawa salla a cikin masallaci yace to babu laifi babu laifi kaga ce in kai babu laifi kaga rikin yin shi yafi yana cikin siyar na abin da sai guttamri a wajen malaman usul a ce eh to babu laifi ma'ana in kai babu laifi amma da so samu ne kar yi shi ne wannan babu laifi an fahimta ko saka abin da malai yake kogar nuna mana ne, ya halatta a yi sallar janaza a cikin masallaci amma abin da ya fi falala ya fi daraja ya fi ko cikakken so da mace manzo Allah ya fi shi ne a yi magawa sallah a wajen masallaci in so samu ne zama akwai wani fili musamman da aka tanada saboda ne saboda sallan da an fahimta ko ah, insha Allah ta'ala anan zamu tsaya a yau sai Allah madaukake sarki ya hada mu zama ta gaba sai mu shi uci fakara ta 72 da malam zai mana magana akan da in kuma za a yi sallan a ina liman zai tsaya in namiji ne in mace ce a ina liman zai zai tsaya da kuma kabbara nawa ake yi